Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana a kan mitoci 17, da kuma mita 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba za a iya jin mu kai tsaye a tashoshin rediyo na amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. masauraro assalamu alaikum usman ahmad kabara ne tare da jummai ali muka sake dawa a shirinmu na hantsi wasu a Nijar suna cewa magoya bayan shugaban kasar Muhammadu Isufu da yake cikin 'yan takarar shugabancin kuma suna zama kamar suna zaman makoki amma masoyansa na cewa ba mu iya cewa muna zaman makoki su ma sun haɗu abin da sun kaga dama na tun da shi in ka ba mutum kashi ba ka hana mai kuka karan 2% ɗin da ya samu wayan ga jam'iyoyi na adawa ya an ka haɗa su ba su yi kurkun iso ba To ita kuma matar gwamnan Bauchi wasu fursunoni ta ce ta da suka kasa biyan wasu kuɗi na diya ga dalilin shigar su harka. laifi ne na ta sata wanda na bi abokanai suka sa cikin wannan kuncin rayuwa ban taba shigowa wannan gidan wakafi ba this my first time na shigowa na yi ilimi na zamani sosai ma na gama a nan federal polytechnic ina da diploma To bayan wannan zamu mu ji kuma rahoton gangamin da 'yan izala suka yi a Najeriya na shelar boko halaliya sabanin 'yan ta'adda. Akwai mu na rashin tayi. haka kuma sakonninku na wayar tarho shi ma yana nan tafe yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran ma'aikatar kudin najeriya ta ceto wa gwamnati miliyoyin nairori a bayan da ta hana ma'aikatan bogi fiye da dubu ashirin samun albashi daga aljihun gwamnati Jiya Lahadi ma'aikatar ta ce ta cire ma'aikatan bogi 23,846 daga samun albashi bayan wani bincike da ta gudanar, al'amarin da ya samarwa wa gwamnati Naira miliyan goma sha ɗaya da rabi cikin wata ɗaya. Najeriya ta daɗe tana fama da matsalar cin hanci da rasha da kuma almubazaranci. Tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya lashe takobin yaƙi da cin hanci da rashawa bayan ya ɗare kan ragamin mulki a bara gwamnatinsa ta dukufa wajen tsuke bakin aljihun gwamnati ko kuma rage kudaden da gwamnati take kashewa maimakon koran mutane daga aiki domin taimakawa wajen tunkarar rikicin tattalin arziki mafi muni da najeriya ta gani cikin shekaru da dama Bangarorin kasar Siriya suna zargin junansu da laifin keta ka'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wadda aka ce tana ƙasa tana dabo. Kamfanin dillancin labarin Faransa ya ba da labarin cewa ƙasar Rasha ta zargi ƙasar Turkiya da laifin keta ka'idar yarjejeniyar har sau tara. Haka kuma tun lokacin da aka kaddamar da amfani da ita a ranar Asabar, kafofin yada labarin Siriya kuma sun yi ikirarin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun harba igwa guda guda biyar daga tsaunukan da suke kusa da kan iyakar kasar da turkiya zuwa yankunan alkaryun lardin latakiya haka kuma ministan harkokin wajen saudi arabia adal jubair ya yi zargi da ga birnin riyadh cewa sojojin syria da na rasha sun keta ka'idar yarjejeniyar ƙasa da awa ɗaya kafin a ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar a ranar juma'a bai ɗaya wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka yi na'am da ita shugaban ƙasar amurka barack obama ya ce amurkan za ta iya ƙoƙarinta ta ɗauki mataki domin ganin ɓangarorin na siriya sun mutunta ƙa'idar yarjejeniyar waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'Yan yakin sa kan kungiyar ISIS sun kaddamar da tagwayen hari a yammaci da gabashin birnin Bagadaza jiya Lahadi suka kashe mutane da dama a wani harin ba-zata wasu masu harin kunar bakin wake guda uku da wasu 'yan bindiga cikin motar a korukura ne suka kutsa Abu Ghraib kimamin kilomita 25 yamma da cikin garin Bagadaza. Sawo'i bayan haka ne wasu masu zazzafin ra'ayi suka kai tagwayen hari a unguwar 'yan shiya ta sadar suka kashe akalla mutane 24 nan da nan aka tura sojojin iraq zuwa unguwar da ofisoshin jakadancin kasashen waje da kuma jami'an gwamnatin iraq suke aka sa jami'an tsaron cikin shirin ko ta kwana sosai 'Yan takarar shugabancin kasar Amurka sun dukufa wajen yakin neman zaben da za a yi gobe talata idan Allah ya kai mu zaben da ake cewa Super Tuesday domin jihohi goma sha ɗaya ne za su yi zaben. waɗannan jihohi su ne ke wakiltar rubi'i ɗaya na wakilan da ɗan takara ke bukata wajen babban taron jam'iyyun democrat da kuma republican da za a yi a watan yuli idan allah ya kai mu domin samun jam'iyyun su tsayar da su 'yan takarar a zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan nuwamba in allah ya kai mu in baicin jihar texas masu lura da harkokin siyasa amurka sun yi hasashen cewa rikakken attajirin nan donald trump shine ke kan gaba a wajen farin jini ta bangaren jam'iyyar democrat kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ita aka yi hasashen za ta zama zakara a jihohi goma sha ɗayan yanzu haka dai hillary clinton tana murnar gagarumar nasarar da ta samu a jihar south carolina To labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington DC. Wasu a Nijar fa suna cewa magoya bayan shugaba Muhammadu Isufu wanda yana cikin 'yan takarar Nijar din na shugabanci sun yi kamar suna zaman makoki in ka gansu jigon-jigon kamar yadda Haruna Mamman Bako ya gaya mana. a jihar tawar guriyar nijar inda ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya alhaji muhammadu isu ya samu sama da ƙuri'u dubu ɗari tara ana iya cewa shekar magoya bayansa ba ta cimma ruwa ba amma a cewar ɗaya daga cikin kusoshin jam'iyyar pnds tarayya na birnin kwanni alhaji umaru na mesaje kasan eh, shi ɗan adam abinda kaga ka samu to shi ya zama alheri gare ka ɗan takarar ko bai samu kashi hamsin cikin ɗari ba ana ganin kun yi silo sosai waɗansu suna cewa abin ya koma kamar zaman makoki mu sai mu gode ma Allah mu Alhaji Haruna ba mu iya ce ma shi ba mu iya cewa muna zaman makoki su ma sun haɗu abin da sun ga dama na tunda shi in ka ba mutum kashi ba ka hana mai kuka wayan ga jam'iyoyi na adawa ya an ka haɗa su ba su yi kurkun iso ba lalle mun so mu samu yan kukawo to Allah bai yarda ba haka ya zama alheri gare mu to waɗansu na cewa ai a nan musamman jihar Tawa an shirya wani katahwaren biki radda aka ba da wannan sanarwar kuma jama'a sun hito da kayayyakin shagulgula a birnin tawa amma sai so ka koma gida kawo na soke haka ne kamar yadda ni ci maka kai ba na Allah ba kai ka ba kanka ba Allah ka baka eh, waɗansu na cewa wannan sakamakon da munya munya ne an ka same shi tunda da waɗansu na cewa inda sun ka je ƙuri'a an ce ba a ga ƙuri'a ko guda ba tasu e, ka san shi dan adawa ko da yake yan adawa suna sun ka tara ai mu mun yi adawa amma ba mu taɓa ciya an yi mana swata ƙuri'u ba su mantuwa ta gare su su swace-swacen da suka yi na ƙuri'u irin wanda sun kai zaman yi mu ba mu iya shi ba ba shi na muka ba yanzu sun ce da ɗan takarar su sake shike to da wuya a dafsa da shi da wuya a dafsa da shi in sake shi ke kenan su bisu yarda da Allah ka komi ba ko shi ko Alhaji Sara'u memba a kwamitin gudanarwa na jam'iyyar Modern Lumana Afirka ta Hamma Amadu a bangaren jihar Tawa cewa yi sai mu ce mun gode Allah na zuwa dan takarar mu ya zo na biyu farko ai shekarun baya da an kai can mu na uku ne sai yanzu ga tahiya ta kama kowa ya tabbatar da fatin mu kenan yana ci gaba ba baya ya kai ba kamar yanzu shi na tsare kuma kuma ga aza atiya takara eh, zagaye na biyu wasu na ganin ba zai iya kan labari ba eh to insha Allah mu ba mu magana mu ce ba zai kai labari ba don in Allah ya yarda in Allah ya kaddarci an sako shi kai hamma ba a sako mai girma hamma Ahmadu ba insha Allah za mu taka rawa gani cikin wannan ƙasa ta Nijar don 'ya'yan Nijar su ya dawo ga mai girma hamma Ahmadu jam'iyoyi na fatuttuka duk ka'idodi da alƙalukan da sun kai tsaye sun ka ɗauka duka sun yi tsaye wuri guda cik ba su saba muna ba haruna maman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jangoriyar nijar To ita kuwa matar gwamnan jihar Bauchi wasu fursunoni ta saka ko kuma ta cece su daga kasa biyar harajin da aka dora musu bayan laifukan da suka aikata kamar yadda suka bayyana wa Abdulwahab Muhammad wakilinmu a Bauchi. sunana ya yi bafa abin zan bayyana in ce Allah saka kuma ubangijin Allah ya kare mu da inda zai sake aukuwa a kanmu a sunana nuhu Malasi laifi ne na yi ta sata wanda na bi abokanai suka sa cikin wannan kuncin rayuwa ban taba shigowa wannan gidan wakafi ba this my first time na shigowa na yi ilimi na zamani sosai ma na gama a nan federal polytechnic ina da diploma na gama tun 2012 gaskiya na koyi babbar darasi na ga rayuwa na ga min yanci da rashin yanci da kuncin rayuwa da cin gaba wasu mutane kenan daga cikin guda 40 da suka samu yanci daga gidan kurkuku a bayan da matar gwamnan jihar bauchi barista aisha muhammad abubakar ta ziyarci gidan yarin bocin na tambayi barista aisha dalilin ta na samar da 'yanci wa mutanen sai ta ce na tuna lokacin da muka zo kamfen um, shekaran da ya wuce allah ya bani dama na zo nan da kuma na zo nan na gan yanayin da prisoners nan suke shine na masu alkawari na ce masu bayan zaben mu da yadda allah zan zo duk abubuwan alkawarin da ya kamata a masu zamu masu inda ke musan cewa kaddara ne kawo su to ya kamata a ce wai ka a bar su haka nan kawai ya kamata a ce a taimake su su ma mutane ne kuma in aka ba su dama za su zama mutanen kirki abu da muke aiki kenan shugaban gidan yarin sidi muhammad ya ce sun ja kunnen waɗanda aka sallama da cewa sake dawowa gidan kurkukun ba zai yi musu daɗi ba mun ja kunnen su cewa dawowa nan ba zai zama musu Eh, da dadi ba da alheri ba tunda sun samu eh, taimako an ba su sun fita kuma dan ba su tallafi da za su abin nan da shi sai su zauna eh, su yi kokari su dogara da wani mai wa'azin addinin musulunci a bauchi dr zubairu madaki shi ma ya gargadi waɗanda suka sami 'yancin nasu babban kiran mu ga waɗanda suke gidan yari shine lalle su yi kokari su ji tsoron allah idan sun fita to kada su sake dawowa su yi iyakar kokarin su su kauce wa laifin da za su aikata a dawo da su gidan yari kuma training din da suka samu da irin tallafin da suka samu su rike hannu biyu su nemi arzikin Allah tunda arziki a wajen Allah ake nema rufin asiri ma a wajen Allah ake nema saboda haka muna fata za su yi kokari su kiyaye wannan nasiha saboda haka barista Hajiya Aisha Yamiya Abubakar muna miki addu'a ta fatan alheri Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri Allahumma qdi hawaijana wa yassir umurana wa sharra sudurana wa taqabbal du'ana wa amin mutanen da aka sama musu yancin dai an samar musu da kayayyakin aiki wanda kuma suke son zuwa karatu za su samu scholarship domin ci gaba da karatunsu abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria shugaba Ƙungiyar Izala kuwa a Najeriya gangami suka yi mai taken Boko Halal saɓanin yadda 'yan ta'addar Boko Haram su kuma suke haramtawa Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja gare ka. wa'azin wanda ya samu halartar dubban mutane daga sassan najeriya daban-daban ya fi mai da hankali ne wajen karfafa tsaro da goyon bayan yaƙi da masu yau tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa da gwamnatin buhari ke yi shugaban majalisar malamai na kungiyar ta izala sheikh sani haya jingir wanda ya saba da a gidan yan boko haram ya ce kungiyar ta yan sunna na murna da zaman lafiya da ya fara dawa musamman ma a yankin arewa maso gabashin najeriya muna burus da duk wani ra'ayin da zai hana mutum karatu da haka ba mu da goyon bayan boko haram da duk wani wanda zai tare mutum ga karatu kuma muna kira a tsare ran dan adam da lafiyarsa da mutuncinsa da addininsa kuma a yi tafiya cikin 'yanci a tabbatar da gaskiya da rikon amana. Dattijin ƙungiyar Sheikh Sa'idu Hassan Jingiri ya mara wa matsayar baya. Mu so junanmu, mu haɗa kai, mu yafe wa junanmu, mu yi hakuri da kurakuran junanmu, mu yi dan Allah, mu taimaka wa junanmu dan Allah, kuma mu yi wa kasar addu'a alkhairi. Don nan Allah tabaraka ta'ala ya halicce mu don haka ba mu da ƙasa da ta kai Najeriya. Ƙungiyar ta bakin shahararren malami mai wa'azi Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid za ta ci gaba da karantar da aƙidar gaskiya gaskiya don yaƙi da gurɓatattun aƙidu da nuna illar barayin biro. Wanda ya ci kayan mutane ya biya. Wannan daidai ne ya dace da shari'ar musulunci saboda haka wannan kungiya tana goyon bayan wannan. Mun sha jin shugabanmu na ƙasa a Sheikh Muhammad Athani Haya Jingir ya yi ta ƙarfafa irin wannan tun ma kafin Allah ya kawo Buhari. Ƙungiyar na yin irin wannan wa'azi ne a Abuja duk shekara da rashin kungiyar karkashin Sheikh Ibrahim Duguri ke tarbar baki. Alhamdulillah kusan zance taron da jama'a suka halatto ya fi duk shekarun da muke a baya. Abin da zai baka mamaki duk da halin da ake ciki na rayuwa da canjin rayuwa amma ka dubi yadda jama'a suka cika wannan filin da ma wanda ke gaba da bayansa makil kai ka ce ba a jin wata matsala a rayuwar nan. Wannan ya nuna kenan cewa jama'a jira kawai suke su ji an ɗora su akan wani umarni na Allah da manzonsa su kuma su miƙa wuya su yi da'a. Taron da ya tashi da batun gidauniyar karasa cibiyar Islama da babban masallaci da kungiyar ke ginawa a unguwar nan ta masu hannu da shuni guzafe wanda a halin yanzu aikin ya yi nisa. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja. To Malam Nasiru kafin mu ci gaba bari kuma mu shakata. To ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan Washington a gundumar Columbia yanzu kuma mu gyara zama ga shirinmu na gaba. Da rashin ta hanya tayi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Salo Graba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi To har yanzu muna kan lalubo hanyoyin samar ma matasa aikin yi tare da haɓaka tattalin arziki. Ba tare da ɓata lokaci ba ga yadda firar ta ci gaba. To, shawara dai na farko da yake gwamnati Allah ya sa Allah ya kawo mana gwamnati da muke ganin akwai adalci a kanta. Don na farko kin gana ya magana vocational centers da Buhari ya ce a kawo. Mhm. Abun da ya ƙara kashe vocational centers dama shine wannan disparities da kankanin hnd da degree mutum ne ya je bambanci din nan don mutum ne ya je misali mechanical engineer da a hnd aka ba shi all the technical experience da komai a polytechnic ya fito ka nuna masa da cewa wanda ya bsc engineering ya fi shi to wannan abubuwan ya sa da yawa mutane suka fara jaye kan interest ɗinsu a kan wannan layi so wannan duk polytechnic ɗin wato makarantar kimiyya da fasaha yanzu kin ga ƙasashe da suka samu ci gaba idan ka zo da takardunka digiri guda goma sha ka zo nema aiki duka za su aje ne gefe sai su nemo takarda da za ta iya baka wani creative advantage over saura sai a baka aiki yanzu haka shi ke faruwa kasashe suka ci gaba akwai wani tafiya da na yi zuwa china a gwanzu a duk kowane layi da za ka ga mutane na sai da waya ko wata na'ura ko wani abu wallahi idan ka shiga ciki mini factory ne sai na kula da cewa duk wanda ke da mini factory zaka ga ma'aikaci ne ko na zte ko na wawi sai a ba su advanced training za su iya zuwa su buɗa shi ya ya ga an kawo waya a ce wani china wani mai kyau wani mara kyau sun bari kowa zai iya competing ya iya irin nashi dole a ce ga wani kusa da fake ga original da sauransu har da a advancing regulator su za su yi maganin wannan so shawara kasuwa ta halinta na farko eh, shawara so abun nan da wannan magana abun da aka yi maganar harakar vacational ba karamin taimako za ta yi ba game da ayyukan hannu da sauransu a ƙasar nan balle yanzu da muke mu ba hanya ba gidaje ana magana ba housing ba sauransu so idan za a invest a infrastructure muna buƙatar a lot of vocational trained staff so abu ne da zai ta na farko kenan na biyu kuma gwamnati ta tabbatar da cewa ta ci gaba da hura ma manya-manyan kamfanunuka wuta akan da cewa su dinga trenin mutanenmu ba wai dole sai in ka ɗauki mutum ɗari ba ka ce wai ya yi maka aiki wanda ba zai samu skill training ba dole ka bashi lokaci da za ka iya bashi training sannan ka yi graduation din shi ka bar shi je ya tashi haraka ba dole ka ɗauki mutum aiki ba ka kai shi inda ba zai benefitin ba daga ba a kore shi so dole gwamnati sai ta reviewing policy game da ake daukan matasa aiki da ake training ɗinsu da sauransu so national director of employment din nan dole gwamnati ta farfado da ita a ga yadda za su dinga checking yadda ake daukan ma'aikata yadda ake securing yadda ake training da sauransu na uku shine gwamnati ta yi kokari ta ba da karhinta sosai game da ilimi na ict na haraka kimiyya wannan duk duniya hanyar sadarwa duk duniya ba inda ake ɗaukan matasa aiki da mutane a duniya game da wannan hanya ta sadarwa yanzu richest mutane a duniya idan kika je kasashen america china za ki ga mutane da da suka yi inventing suka kawo wani abu game da harkar sadarwa so abu ne da za mu iya tapping into don saboda mu taimaka ma yaran mu tun daga ƙasa har zuwa gaba na hudu shine haraka wannan kimiyya sai mu je mu hada ta da gefen security idan muka ba yaran mu training mu insisting an ɗauki eh, eh, isassu a saka su a wuraren tsaro harakan police da military da sauransu don saboda mu samu tsaro don idan aka ansu misali triliyan guda da wani ya sata aka ce za a investing a misali a security a nigeria za a dauka mutum dubu uku a police ko dubu a military navy da sauransu ya zama na kasa ta samu tsaro sannan kuma a ci gaba da zaman lafiya don in ba mu same shi ba akwai matsala a ƙasar nan so kamar yadda muka gani in dai gwamnati za ta biya cikin irin wuraren nan ba kaɗa sannan kuma a budget na najeriya dole gwamnati ta gyara nawa ne ake kashewa a cikin agric da education waɗannan abubuwan guda biyu kaga agric zai muna diversifying ba za mu yi rely a mai ba don kamar yanzu dan arewa shi ma yana cewa shi ma yanzu from northern delta tunda an ga mai so zuwa gaban man ma ya karu zai sake makin din mu zama molezi mu kara zama so dole ne mu koya mu mutane harakan noma akwai agro allied businesses wanda ke da kasuwanci na alakan noma ba dole sai ka je ka yi shuka ba ka kawai akwai sana'o'i da yawa kashi-kashi duk a duniya kamar yanzu a malaysia gdp na wurin 40% daga agric ne so dole sannan dole sannan ya malaysia kenan wanda muka ba su irin manja suka je suka shuka suke manjan ma yanzu yawwa so <laughs> kaga yawwa to ta investing sosai game da wannan don saboda ya zama na kowa a nigeria ya zama na compulsory duk jiha gwamnati za ta yi policy da za a ba da target na production na wasu abubuwa da ake shuka a kowace jiha za ki ga kowace jiha za ta iya ciyar da kanta za ta iya ciyar da makwabta za ta iya fitar da shi a haka cikin lokaci kaɗan za a fara cewa ƙasa alhamdulillah to to eh, comrade kabir bari mu dawo gare ka mu samu shawarwari bangaren irin rawar da ƙungiyar kwadago za ta taka da kuma wa'annan ƙungiyoyi da kuke kafa yanzu na haɓaka matasa shawara na ɗaya kin ga dole ne ya zama wajibi gwamnati ta duba wato harka na ɗaya shine na tsaro saboda duk taɓarɓarewar arzikin ƙasar nan ya dangantaka akan harkar tsaro ne ma'ana shi ne gwamnati ta duba matasa kin ga yanzu kamar borno akwai matasan da ake ce musu civilian gtf wannan yakin da kika ga ake tai da boko haram da shauransu ina jin rol din da suka yi playing ta wani sa'in ina jin suna kusan hannun saƙu ne da jami'an tsaro gwamnati sai ta inganta matasa wato daga kan grassroots daga kananan abin nan kin ga kamar barayin wato shanukan nan da shauransu mm. duk dai wa'annan matasan da su ake ta amfani to gwamnati sai ta duba in an tashi kamar misali ɗiban jami'an tsaro ko wani abu a ɗebe su abu na biyu kin ga masana'antun nan irin su textile companies abin da ya shafi wato uh, uh, wannan ma'adanan ƙasar nan da ake tona na zamfara da shauransu duka wannan gwamnati ta yi ƙoƙari ta mai da shi kamar vocational center yadda za a ɗebo matasa a sa su a cikin wannan harkoki su taimaka wa gwamnati su ma su yi dogaro ga kansu kin ga kamar misali muna da makanikai kamar yadda ake ba da misalai sadiq yake maganin china da shauransu ai kamar yadda kike ganin roadside makanikan nan ne makaniki ne zai je buɗe workshop da shauransu kayan kuɗin sufanu da shauran bai da shi kin ga anan gwamnatin ta bunƙasa irin wa'annan abubuwan a samu gurin da za a dinga ba su tallafi sai a mai da abin ya zama kamar modern abu wanda za a taimaka musu sai a zo kuma gefen wato ma'aikata don babban cin hanci da rashawa a najeriya da ake samun gwamnati na magana dalilin rashin tabbatar da ingantaccen abin da ya wadata ne wa ma'aikaci to abu na biyar shine gwamnati ta yi kokari kamar yadda shugaban kasa a kulliyomin yake faɗa maganan ba wa ƙananan hukumomi cin gashin kansu dinnan shine babban muhimmin abu yau idan aka ba wa lokal gamman wato kananan hukumomi cin gashin kansu akwai wato karkara karkara da kika sani wallahi wani ma bai san waye shugaban ƙasa balle gwamna to kin ga waɗannan mutanen su ne suke kusa da gwamnati ba sai sun je wai aikin gwamnati ko na abu ta harkan noman nan ta harkan a musu ayyuka shi kansa shugaban ƙasan zai samu sauki ba komai sai an tsaya ana jiran shugaban kasa ba ciyaman ɗin local government ɗinka shi zai je aiwatar da wannan ayyuka saboda kuɗin nan ina mai tabbatar miki a mana mun yi wato bincike mun lura cewa duk ƙananan hukumomi a najeriya mafi kankanta suna ɗaukar naira miliyan 260 kowane wata ɗaya wannan shine abin eh, monthly allocation na kowace lokal government mafi kankanta to kin ga a yau shi yasa shugaban kasa yake ta nana ta cewa yana so ya ba ƙananan hukumomi cin gashin kansu ai abu ne na doka dama constitution din ƙasar nan ta ce muna da wato harkokin wani ta kashi uku ne mataki ɗaya ne zuwa uku mhm. daga local government zuwa state zuwa federal to saboda haka duk wa'annan abubuwa mutane kamar yadda ah, ita hajiya aisha take faɗa ne komai sai mu taru mu ce wai sai gwamnati kamar yadda sadiq yake faɗa da ya je china kin ga ya ga wasu abubuwan da ba gwamnati ba ne to yau in ka inganta wannan ƙananan hukumomin ka bar su da ƙananan hukumomin kai kanka shugaban ƙasa sai dai kai dilin da national projects suke gaba kin ga aiki ya masa sauki haka gwamna shi kuma satan nan kuma za a dena shi jama'a saboda karancin lokaci za mu tsaya nan da yardar allah za mu kawo karshen tattaunawar makon gobe a madadin mu comrade nasiru kabiru da sadiq sule sani sami da hajiya aisha abdullahi da wakiliyarmu madina dauda ne salo garba ke cewa ku kasance lafiya to kafin mu koma ga labarai a takaice to bari mu je ga wannan sako da kuke bar mana ta wayoyi Assalamu alaikum da radiyo murya Amurka mai wannan magana ni ne halar dan Niger daga nan Najeriya wa wari Delta State. To gaskiya yau sai mu ce muna yi ma Allah godiya da Allah ya sa an kai zaɓen garin Niger an kai shi lami lafiya an ka kare lami lafiya an ka haɗu su kama sakamako lami lafiya. Allah shi gwada mana wannan mai kai shi lami lafiya ya hoce lami lafiya. Kuma ina kira da 'yan Nijar duk wanda Allah ya sa ki su yi hankuli duk da mu wa mu wa mu duk 'yan Niger duk ne. duk wanda Allah ya ba ya hankuri da ya hankuri ya nan Allah ya so gaskiya muna ina ina ina na godiya ta gaskiya abu yayi mun gode mu Allah ya kamata in ga su biyo nan zabi na tafi don tunani da Allah komai suka yi duk inda kaga aisa mutum biyu da hili to dole an kai sai wani ya hita to ya kamata in ga don da Allah ya ba mu ma mishi shi gina mana shi shi mu taimaka mai shi ne shi gina mana kasa shi shi gina kasa mu nagode sai an yi yanzu kuma ga jima'i ali ta dawo da labarai amma a takaice ma'aikatar kudin najeriya ta ceto a gwamnati miliyoyin narori a bayan da ta hana ma'aikatan boge fiye da dubu ashirin samun albashi daga aljihun gwamnati jiya lahadi ma'aikatar ta ce ta cire ma'aikatan boge shida daga samun albashi bayan wani bincike da ta gudanar al'amarin da ya samarwa gwamnati naira miliyan goma sha ɗaya da rabi cikin wata ɗaya najeriya ta daɗe tana fama da matsalar cin hanci da rashawa da kuma almubazaranci ɓangarorin ƙasar syria suna zargin junansu da laifin keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wadda ke ƙasa tana dabo kamfanin dillancin labarun faransa ya ba da labarin cewa ƙasar rasha ta zargi ƙasar turkiya da laifin keta yarjejeniyar har sau tara tun lokacin da aka kaddamar da amfani da ita a ranar Asabar. Kafofin yada labaran Siriya kuma sun yi ikirarin cewa kungiyoyin 'yan ta'adda sun harba iguwa guda biyar daga tsaunukan da suke kusa da kan iyakar kasar da Turkiyya zuwa yankunan alkariyun Lardin Latakia. Haka kuma ministan harkokin wajen Saudi Arabia shi ma ya zargi sojojin Siriya da na Rasha da laifin keta ƙa'idar yarjejeniya. To da takaitattun labaran shirin hantsi ya kammala sai an jima da la'asar za a ji abokan aiki da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa saƙon taya murna ga Farfesa abdulla Uba Adamu na sashen nazarin aikin jarida na Bayero wanda aka bashi shugaban jami'ar National Open University Allah ya taya shi A madadin shi wanda ya jagoranci shirin Chubahiru Dodo ne da kuma Juma'a Alhaji ta na gabatarwa injiniyan mu na yau Charles Saini Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zaman lafiya.